to zan yi amfani da wannan dama ne mi ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato matata Assalamu alaikum sauraro barkanmu da saduwa a wani sabon shirin na filin zabi sanka daga nan sashin Hausa na gidan rediyon kasar Sin. Katin farko a shirin na karɓo shi ne daga wajen tukur harka tsohon garin Rijau, jihar Naija tarayyar Najeriya, ya kuma buƙaci da a gaida masa da Inspekta Muhammadu Iko ɗan sandan Najeriya dan kolo jihar kebbi da alhaji altina mai shago bakin sabuwar kasuwa rijau da muhammadu awaisu kafinta unguwar nasarawa gamawa jihar bauchi da pro aliyu wanki dakar kasar senegal da isa lawan dan masanin girgir fosiskum a jihar yobe sai ali filasko bakanikin mota tashar mota more sokoto da shugaba muhammad gande faya sabis sokoto da dan magaji kafinta lulubo dinga jihar sokoto da shugaba dan umma yaro tel Yola Tungan Bunu da kuma Isa Rijau mai jigida tsohon garin Rijau. Na fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine tukur harka tsohon garin Rijau jihar Naija tarayyar Najeriya. sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen Muhammad Sani Gazas Cinade a garin Azare jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da matansa Khadija ta fatsi Kadiri YBC da Maturu da Babayo ASP da Wasa da Malam Malam mai zanen hula gulolo da Haruna mai shayi Azare da shugaba Nura Fatara ɗan Tireda Azare sai Musa Ambaliya Cinade da Isa Yaro mai buga botul gajeren layi gashuwa da Hashimu magaji dokoki rediyo Jigawa. da shugaba macido apollo da maturu sai kuma yaransa najiba da faisal da salima da bilyaminu dukkansu da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine muhammad sani gazas jinade a garin azare jihar bauchi tarayyar najeriya Kafin ku ji faifan farko a shirin zan karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen malama Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa ta kuma buƙaci da a gaida mata da Fatima Sade Sa'idu Daura da Sanayatu Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi da Fatima Akilu Zamani Almajirawa da kuma Usaina da Hawwa'u mata Alhaji Umar Forever Gashuwa tana kuma gaida Umme Garba na Kolo Ajaura da Hawwa'u Sanin Shaga Kofar Kaura Katsina da Fatima Habibu Ibrahim Katsina da Hajara Ƙaunar Usaini Dangote Karasuwa da kuma Zainab Muhammad Abubakar Doce Wele Hausa da Maryam Muhammad Sisi Doce Wele Hausa da Zainab Usman Shitu Mahuta da kuma Sadiya Isa Mai Kati Gashuwa. A fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ita ce Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa jihar Yobe tarayyar Najeriya. Masauraro ga faifanmu na farko. To madalla. Filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar sun na karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen shugaba Ibrahim Zubairu Othman kofar fada Bambale Zaria jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida mishi da Alhaji Sallau Dan Mato Tokarawa Kano. yana kuma gaida isiyaku manajan rake gamji albasu kano yana gaida usaini na baba a gudu mai shadda bakin bata kano da shugaba garba mai shago usasa zaria da musa ɗan tsuntsu na alhaji abba boza soba sai kuma alhaji abba rori likita fage kasuwar mata kano da shugaba sani ɗan kaka mai fanta kano da sa'adu kasan kala mai hula malali kaduna a ƙarshe ya ce yana gaida ma'aru makaho sardaunan yan kara jihar katsina da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin koshin lafiya mai gaishe su shine shugaba ibrahim zubairu othman ƙofar fada bambale zaria jihar kaduna tarayyar najeriya kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum fadi mata zara'u shehu shagari matar bashir 'yar garba aliyu raba shanu tangaza ko ba kuɗi akwai rufin asirin allah ta kuma buƙaci da a gaida mata da alhaji mani kalge mai rubutun layi bunkari bunkari a ƙaramar hukumar binji jihar sokoto sai alhaji usaini na babu gudu mai shadda bakin bata kano da shaibatu hamdi bello tangaza rima rediyo sokoto da ladan malam hayatu isa mai wa'azi binji a garin binji sai abdulrahman da shafi'a da shafi'u ‘ya'yan alhaji dauda sabon fegi talatar mafara zamfara da kuma matan abdulmuminu abu anka ciroman anka da matan wadata hakimi gida dawa sakkwato mataimakin provost na coe sakkwato a ƙarshe ta ce tana gaida rabi da kulu matan muhammad ɗan garewa gss tangaza jihar sokoto da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ita ce faɗi mata zara'u shehu shagari matar bashir yar garba aliyu raba shanu tangaza ko ba kuɗi akwai rufin asirin allah To kati daga gaba yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen hajiya tumba matar garba abubakar aliyu raban shanu tangaza da kuma inno da sa'adatu matan usman mai kilishi a gidan madi tangaza dukkansu a jihar sokoto sun kuma buƙaci da a gaida musu da kuɗi matar muhammadu gande faya service sokoto da hajiya hajo yar kabawa asibitin gwangwano sai na na matar muhammadu idi dan lamso karamar hukumar kalgo birnin kebbi da kuma rabi matar mamman service tuntube shanu sai nasiru da nazifi 'ya'yan shugaba inunu mai dankalin tura kasuwar kaduna da ige da ladi matan dangi shahidi ga wazzai mai koren shanu binji sai mamarta hajiya aisha tukuji matar alhaji ibrahim ardo sarkin fulanin tangaza a ƙarshe suka ce a gaida musu da shugaba alhaji sallau dan mato tokarawa kano tarayyar najeriya da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya masu gaishe su su ne hajiya tumba matar garba abubakar aliyu raban shanu tangaza ko ba kuɗi akwai rufin asirin allah da kuma ino da sa'adatu matan usman mai kilishi gidan madi tangaza jihar sakkwato masu sauraro ku ji wannan faifai da ke bisa injin allah allah الله الله عليك الله زينك على حله تحترم مشغولة في زولك كل الحكي عنك ما في ابد منك الليلة اصلا غير شكله طعم ثاني الناس من حولك مشغولة في زولك كل الحكي عنك ما في ابد منك الليلة اصلا غير ما عاد Kada ku shagala kuna sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullun shugaba Alhaji Sani ɗan kaka mai fanta bakin caji ofis kasuwar sabon gari Kano. Ya kuma buƙaci da a gaida mashi da mai ɗakinsa Fadima Binta Alhaji Sani ɗan kaka mai fanta sannan yana gaida Alhaji Awul Rimi mai shadda da Ahmed Idris Rimin tsiwa hakimin rigasa da shugaba na zaben Najeriya Jibrin garkuwan Barnawa sai alhaji muhammadu awaisu kafin ta gamawa da iyalan marigayi inunu mai dankalin turawa da kuma alhaji mamman dan buwai harshe mai zama tsakanin haure da alhaji yusuf tsiga ta fidan unguwar shanu da likita alhaji abarori layin kasuwar mata fage kano da shugaba alhaji ali elbis kofar wambai kano da alhaji muhammadu gande faya sabis sokoto da alhaji mustapha sabo a unguwar tambari zandar a ƙarshe ya buƙaci a gaida masa da ibrahim wada buruntumo printing press a jihar kano mai gaishe su shine shugaba alhaji sani ɗan kaka mai fanta sabon garin jihar kano tarayyar najeriya kati na gaba na karɓo shi ne na haɗin gwiwa daga wajen alhaji sama'ila jirgi dan baba mai hatsi gashuwa da kuma malam garba aliyu raba tangaza jihar sokoto sun buƙaci da a gaida musu da muhammadu bello dundun mahe suleja jihar naija da mustapha da malam abba 'ya'yan shugaba malam malam mai zanen hula gololo sai kuma baban gida da masa ja kusko da abba mai shayi bakin kwalta ja kusko sai malam muhammadu dan kuri mai maganin gargajiya kesa da alhaji salisu dan mai nari mai kaza gololo da dr ayuba mai maganin gargajiya bursali sai rabi'u datti mai wanki da guga gololo da alhaji sile mai buga botin lodiyo da babani uzairu na uku gololo da kuma hassan ofiretan famfo tumbi a ƙarshe suka ce a gaida musu da babale mai injin alagarno itas gadau a jihar Bauchi. Da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu gaishe su sune Alhaji Sama'ila jirgi dan baba mai hatsi gashuwa. Da Garba Aliyu Raba Tangaza jihar Sokoto. sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen mai sauraron mu na yau da kullum haruna caske a sabuwar gandu baban walid da kuma haladu garo mai shayin kwalla na asali takuntawa jihar kano tarayyar najeriya sun buƙaci da a gaida musu da sakatare usman mai injin sharaɗa da pro adamu mai injin sharaɗa da shugaba musa tela ɗinki ba kuɗi a jiya da lawan injiniyan daf katsina road da ODT Umaru Monita Mai Nama da Alireka Fegin Sanusi Sharaɗa da Likita Abbarori Layin Kasuwar Mata Fage da Alhaji Halilu Datti Yola Baban Nabila Takuntawa da Alhaji Sani Usman Togai Gumel Jihar Jigawa da kuma Uban Bini da Nura Mai Albasa Sharaɗa. A fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu gaishe su sune Haruna Cakke a sabuwar gandu Baban Walid da Haladu Garo mai shayin kwalla na asali takuntawa jihar Kano tarayyar Najeriya. Masu sauraro ku ji wannan faifai da ke bisa injin. Allah kada ku shagala kuna sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin nake karanto muku kai tsaye daga nan birnin Beijing kati na gaba yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen Alhaji Salisu Mai Doya mataimakin shugaba na ɗaya na jihar Sokoto wanda ya buƙaci da a gaida mashi da MK mai Kano kuka ɗaya Rahama Rediyo Kano da Naziru Kere mai katako rijiyar lemu inkiya uban ruma sa'u sai ta Allah, sai kuma kakaki ambali sarkin makera jega jihar Kebbi, da ma'aji abu matsaye mai doya fara sokoto sai lawali bakura janar sakatare na zaɓi sonka sokoto yana kuma gaida abdullahi na kura komai nufin mutum sai allah ya yi da dr alhaji sule mai maganin gargajiya na iba yan lemo kano da salisu doro kasuwar yan kaba kano da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine alhaji salisu mai doya sakora mataimakin shugaba na ɗaya a jihar sakkwato kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen kasimu aliyu sardauna daga tarayyar najeriya ya buƙaci da a gaida masa da muhammadu ɗan fulani mai tamboda maraɗi nijar da sakatare dan magaji kafinta lulubo dinga da ahmadu altine na chadi da likita abarori layin kasuwar mata fage kano da ma'aji bataru mai gwanjo jimeta sannan kuma ya ce a gaida mishi da sakatare ma'aru makaho yankara da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine kasumun aliyu sardauna daga tarayyar najeriya masu sauraro ku ji wannan faifai da ke bisa injin يا سيدي روحي تعلى تضوي في السما نجمة يمرتك في منامي محلاها رحلة يا على الهادي نبينا يا على الهادي نبينا قلبك يا طه صافي بلسم لجروحي شافي لو تبتسم لي مرة والله كافي said أحباب الإيمان Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Lami da Mariya da Dija da Adama, matan Alhaji Yahaya Salihu Akwanga shugaban masu sauraron gidan rediyon CRI na jihar Nasarawa. Sun kuma buƙaci da a gaida musu da matan Zaidu Bala Kofa sabuwar birnin Kebbi, da matan Abubakar Malam Bello Gero, da matan Sadau Sa'idu Daura, da matan Nuhu Salisu sojan Najeriya da kuma matar Salisu da Wanau Abuja sai matan Hafizu Balaraba Gusau da matan Malam Malam mai zanen hula gololo a ƙarshe suka ce suna gaida ni Fatima Uwa Jibril a nan gidan rediyon Beijing mun gode kwarai da zumunci Malama Lami da Mariya da DJ da Adama matan shugaban CRI Club Alhaji Hayat Salihu Akwanga jihar Nasarawa tarayyar Najeriya Muna fatan kuna nan cikin ƙoshin lafiya, rufin asiri da kuma kwanciyar hankali. Sai kati na gaba wanda da shi ne zan rufe filin namu na yau. Na karɓo shi ne daga wajen Usman Shitu Mahuta, ƙaramar hukumar Ɗandume, jihar Katsina. Ya kuma buƙaci da a gaida mashi da Fatima Lui da nan sashen Hausa, da ni mai gabatar da wannan shiri da wakilin Murtala na CRI da ke Abuja. yana kuma gaida haruna sha'aibu dan zomo da yarima muhammadu kmsk da Mudassir Sani birnin Kebbi da kuma Muhsin Sani Tsafe, sai Lirwano Ashiru Fulatan da Isa Ramin Hudu Hadeja da kuma Rilwan Tijjani Askira da Bilyaminu Gambo Konko. Sannan a ƙarshe ya ce a gaida mishi Umar Idrisa Askira da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Usman Shitu Mahuta ƙaramar hukumar Ɗandume jihar Katsina. tarayyar Najeriya da kuma katin Usman Mahuta muka kammala shirin namu na yau na filin zaɓi sanka. Kamar kullum Jamila ta sada ni da ku ni Fatima Inuwa Jibrin na karanto kai tsaye daga nan birnin Beijing. Allah ya ba mu alherinsa. Allahumma amin. نفكر في الناس ولا حد يفكر فينا ونبكي على الناس ومين حيبكى علينا ولحد امتى هنعيش يا قلبي ده جرح المجروحين انت اللي شايله جواك يا قلبي قمر من طعم السنين لحد امتى هنعيش يا قلبي نداوي جرح المجروحين انت اللي شايله جواك يا قلبي قمر من طعم السنين حتى اللي عشنا نحكوه قسوا علينا قلبهم نحبهم جرحهم قسوا علينا قلبهم وبكوا دمع علينا عيني يا عيني علينا من فكر فينا ولا حد يفكر فينا ونبكي على الناس ومين ونعيبك علينا حب يا الله السلامة يلا السلامة على اللي حب يلا السلامة والله يا عيني عليك يا قلبي اللي انت عايش تسأل اه يا عيني عليك اللي انت عايش تسأل يلا السلامة عليك يا حب يلا السلامة يلا السلامة على اللي حب يلا السلامة ابني حبهم جرحهم قسوا علينا قلبهم وبكوا دم علينا عيني عين علينا بنفكر في الناس ولا حد يفكر فينا وبنبكي على الناس مين حيبكي علينا العشق ياما ضيعت عمري في العشق ياما والجرح ياما كان طعمه مر ياما ياما ضيعت عمري في العشق ياما والجرح ياما كان طعمه مر ياما سنين يا عيني عليك يا قلبي اللي انت عايش تسأل فيه

عيني عيني علينا مفكر فينا ولا حد فكر فينا ونبكي على الناس ومين حيبكي علينا